Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da haduwa a wannan la'asariya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin na rana a yau ranar Lahadi 27 ga watan Maris na shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kan labarai. Sarfilu shugaban Amurka Joe Biden ya dirama shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye a wani jawabi da ya yi a birnin wasu na kasar Poland. Manzan Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller yau Lahadi ya ce bai da karfin gwiwar cewa ana gabda cimma wata yarjejeniyar nukiliya sannan majalisar dokokin tarayyar el salvador ta amince da bukatar shugaba nayib bukele da a kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba to kan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa daga ƙarshe dai tsohon gwamnan nasara abdullahi adamu da akasarin 'yan takara a babban taron jam'iyyar apc sun samu nasara ta hanyar daidaitawa ba tare da kada ƙwari a ko ɗaya ba tun da Allah ya halice ni halin san wani abu siyasa na kan shi daga faduwa abin da yake shaka ka shine abin da zaben zai haifa a jam'iyyar tamu sanin irin abubuwa suke damu jam'iyyar a yanzu a kasar Ghana kuwa kungiyar ECOWAS ce ta gudanar da wani taro wanda ya mai da hankali akan taron ya karkata ne akan kasashe guda uku wadda suka fuskanci juyin mulki wato kasar mali gini da kuma burkina faso To madalla haka kuma za a ji halin da ake ciki game da yakin da sojojin Najeriya ke yi da kungiyar Boko Haram a Najeriya da kewayenta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Ibrahim Hamza ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wuni lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya dirama shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye a wani jawabi da ya yi a birnin Woso ga 'yan kasar Ukraine mutanen Turai da kuma duniya baki ɗaya. Yana mai cacakar Putin saboda afkama Ukraine da ya yi yau tsawon wata guda sannan ya ce saboda Allah ba shi wa wannan mutum ya ci gaba da kasancewa bisa gadon mulki. Da haka Biden ya ja wani jan layi amma ba ta fuskar matakin soji ba kamar yadda gwamnatinsa ta yi ta wajen ƙin biyan buƙatar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky da a ayyana wani sashi na sararin saman ƙasar Ukraine a matsayin inda jirgin sama bai gittawa matakin da Biden ya ce na iya haddasa yaƙin duniya na uku. wannan kalami mai karfi da shugaban amurka ya yi jiya asabar tamkar dai ya kawo ƙarshen duk wata yiwuwar tattaunawar diplomasiya tsakanin amurka da rasha kuma kalaman za su iya sake tura amurka da rasha ga adawar aƙidar ɓangaranci wadda biden ya gargaɗin cewa ba za a iya nasara a kai a tsawon kwanaki ko watanni ba yana mai nuni da irin gwagwarmaya mai cike da wahalhalu da ƙasashen da a baya suka kasance masu ra'ayin gurguzu ciki har da poland suka yi ta yi a ƙoƙarin rabuwa da tsohuwar tarayyar sobiyar da masu ra'ayinta. Manzan Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mele yau Lahadi ya ce bai da karfin gwiwar cewa ana gabda cimma wata yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan ƙasashen duniya da Iran. wanda hakan ya rage sa rai kan kyakkyawan sakamako bayan tattaunawa ta tsawon watanni goma sha ɗaya a biyana wadda ta cije. gazawar yunkurin farfado da yarjejeniyar shekara ta da goma sha biyar wadda ta tanaji takaita shirin nukiliyar iran a madadin ɗage mata tsauraran takunkuma na iya janyo zaman ɗaɗɗar a gabas ta tsakiya wanda zai kuma kai ga ƙarin tsauraran matakai daga yamma wanda hakan kuma zai daɗa sa mai ya tsada a cewar wasu masu nazarin al'amura banda karfin gwiwar cewar ana gabda cima yarjejeniya 'yan watanni da suka gabata mun ɗauka mun yi kusa abinda Mali ya faɗi kenan a babban taron duha na ƙasa da ƙasa. Majalisar Dokokin Tarayyar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa na Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. kafafen yada labaran ƙasar sun ba da rahoton kashe mutane wajen hamsin wanda rabon a ga tashin hankali mai tsanani haka tun shekaru da dama Bukele ya bayyana wannan bukatar ce ta shafinsa na kafar sada zumunta. Sannan ya yi ba'a ma masu adawa da matakin da cewa shin 'yan adawa za su fito ne su kare 'yan daban? Wannan ƙudurin idan aka amince da shi ya zama doka zai jingine tanajin 'yancin taro da ke cikin kundin tsarin mulki ya kuma ba da damar tsare waɗanda aka kama har tsawon kwanaki talatin. To madalla a gaishe ka in an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da sauran labaran duniya. Kafin nan zamu leƙa Najeriya inda a jiya Asabar ne 'yan jam'iyya mai mulki ta APC suka yi babban taron su tare da fitar da sabon shugaba kamar yadda za ku ji abin da ya faru daga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. Ɗaya bayan ɗaya masu takara suka rika janyewa don maraba gajeren sunayen da gwamnoni suka amince da su. Da a ciki akwai wanda aka yi amanna ɗan takarar shugaba Buhari ne wato sabon shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu. Gabanin tabbatar masa nasarar, Sanata Adamu ya ce ai baya shakkara sha ta dagar zaɓe. Tun da Allah ya halicce ni har san wani abu siyasa, na tun shiga zaɓe na faɗuwa. Abin da ke shakka ka ne abin da zaɓen zai haifa wa jam'iyyar tamu. Sanin irin abubuwa suke damu jam'iyyar. jam'iyyar a eh, na ta sharhi a taron cewa in ka ɗebe abdullahi adamu sauran shugabannin gwamnoni ne suka ba da sunansu da kaucewa jerin sunayen da shugaba buhari ya amince da su tun farko hakan bijirewa shugaba buhari ne ko kuwa a'a shugaban ya fice daga dandalin taron ba tare da shaida yadda ake ta janyewa ba gwamnoni ne suka ɗora jama'a su a karagar jam'iyyar da ke nuna alamar haka za su sake yi a tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa shin apc ta bar baya da ƙura ko ko an yayyafa wa ƙorar ruwa nasiru da mailika murar amurka Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasira da melika har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya. to filu kungiyar alshabab ta kasar Somalia mai tsotsoron ra'ayi na daɗa kai hare-hare gaban ta gaɗi kuma tana daɗa amfani da 'yan ƙunar baƙin wake masu yin jigida da bama-bamai haɗin gida al'amarin da ƙwararru kan harkokin tsaro ke kira sauyin dabarun yaƙi ranar laraba ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta ƙaddamar da hare-hare da suka shiga jerin mafiya muni waɗanda suka auna kan wuraren zaɓe a fadar shugaban ƙasa da ke garin bedelwin mai tazarar kilomita 300 daga birnin mogadishu mutane 48 suka mutu baya ga sama da 100 da suka jikata. Cikin waɗanda suka mutun har da wata 'yar majalisar dokokin ƙasar Amina Muhammad, wadda wata sananniyar mai sukar gwamnati ce, wadda a lokacin tana kan yawon yaƙin neman zaɓe kenan wani ɗan ƙunar baƙin wake saye da riga mai ɗauke da bama-bamai ya hallaka ta. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara ziyarar aiki da ya kai gabata tsake a yau dinnan lahadi a kasar isra'ila inda zai kasance a wani babban taro na ba sabon ba tsakanin kasashen larabawa da isra'ila sannan ya gana da kawayen amurka a yankin kan yarjejeniyar nukiliyar iran wadda ta cije da kuma mamayar ukraine da rasha ta yi blinken zai gana da firaministan isra'ila naftali bennett da kuma ministan harkokin waje Ya'ir Lapid a zango na farko na ziyarar ta gabas ta tsakiya da arewacin Afirka wadda zai kammala ranar 30 ga watan na Maris. Ajanda ta farko a ziyarar ita ce tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran batun da kasar Isra'ila da kasashen larabawa na yankin gaf ke nuna matukar damuwa a kai. da kuma mamaye Ukraine da Rasha ke yi yau wajen wata guda da farawa wanda rikici ne da Isra'ila ta kasance ɗaya daga cikin masu shiga tsakani. A ƙarshe, sojojin da ke mulki a ƙasar Myanmar za su murƙushe masu adawa da juyin mulkin. a cewar hafsan sojin ƙasar ta Myanmar an a yau dinnan Lahadi yayin da sojojin ke kwatanta irin ƙarfin da suke da shi a ranar zagayowar mummunar ɗaukar mataki da suka yi kan masu zanga-zangar kare dimokuraɗiyya. wannan ƙasa ta kudancin asiya ta kasance cikin rudami tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan fabrairun shekara ta 2021 inda aka kashe mutane 1,700 yayin murkushe masu adawa da al'amarin bisa ga bayanin wata ƙungiya mai sa ido a ƙasar a faɗin ƙasar mayaka na ƙungiyar dakarun kare jama'a waɗanda akasarin lokuta sukan yi amfani ne da makamai ƙirar gida ko ƙanana su yi ta fafatawa da sojojin da ke goyon bayan juyin mulkin inda masu lura da al'amura ke cewa da ma sojojin ke iya mai da martani sosai kan irin sarika noken da suke yi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana inda kungiyar ECOWAS ta gudanar da wani taro da ya mayar da hankali kan ƙasashen da aka samu juyin mulki na baya-bayan nan kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Hauwa Abdulkarim. Shugaban kasar Ghana na Nana Ado Dankwa kufu Ado kenan wanda ya bude taron kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS wadda aka gudanar a nan birnin Accra, Ghana inda yake cewa taron ya karkata ne akan kasashe guda uku wadda suka huskanci juyin mulki wato kasar Mali, Gini da kuma Burkina Faso. In the case of Mali, as you know, the Malian authorities came down to two years, 20 Shugaban kungiyar ECOWAS John Claude Kassi Boro ya ce taron kungiyar ECOWAS din ta amince da baiwa Asim Goita wanda ya jagoranci juyin mulki a kasar Mali watanni 24 wato shekara biyu kamar yadda suka bukaci domin kasar ta sayar da zaɓe wadda da hakan ne kungiyar ECOWAS za ta janye takunkumi da ta kakkaba wa kasar. Masani a harkar tsaro Malam Ibrahim Ibrahim ya mana bayani. Abin da ya kamata a yi wanga lokaci ne takunkumin da aka dagwara a kansu ya kamata a daga wayannan takunkumi kuma bugu da kare tsofaffi da suke shagabannin kasashe a ecowas idan wani shugaban kasa yana tafiye da abin da bai kamata ba saboda ita ecowas tana da wani shirye-shiryen da ake kira non-interference in the internal affairs of member states shine abin da ke aukuwa a cikin gida na mambobi na ecowas ecowas ba ta da inci ta sa baki to yau alasan watara ya sake constitution yana wa'adi na uku kan haramtaccen hanya domin an ce in an yi wa'adi biyu ya kamata ka je wani mutum kuma daban ya zo to me ecowas za ta fada game da wannan an zauna kara zube har a yi juyin mulki wurin kuma a ce tarayyar ecowas kuma su zo su hadu a kira ko wani birni daban ga togo ya da madadin safonya singbe in an hada shekarun da suka yi hukunci ya dara ma shekara hamsin me ecowas ta fadi game da wannan amma har wa yau eh, za ka yi kaman ba samu daurin kan da ya kamata ba domin ganin hanyoyin da ake bi sun sha bamban da realitin da ke gudana a ecowas baki daya su kasashe uku ga wasu ma sun zo sun karu kansu za a same su su kuma sun gama gindi domin su uku kawai in an fite su daga eh, ecowas kamar uku kenan daga kasashe goma sha biyar 20% kenan a cikin kashi dare inda ashirin sun riga sun fita shida an yi raunin ke da. Hawa Abdulkarim Yunfaniya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim idan muka koma Najeriya kwa, kwamandan operation haɗin kai manjojinar Christopher Musa ne ya ce yana ganin idan Allah yadda cikin wannan shekarar za a kawo ƙarshen Boko Haram. Haruna da biyu na ɗauke da ƙarin bayani. kwamandan operation haɗin kai da ke ci gaba da yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram da istuwa wato mr general christopher musa ya ce allah ya yarda yana gani za a iya kawo ƙarshen wannan rikici hakan nan bisa inda al'amura ke tafiya a halin yanzu major general christopher musa ya dai bayyana hakan ne a wani zama da ya da manema labarai kuma ake nuna masa irin nasarorin da jami'an sojan najeriya suke samu game da mayakan boko haram da isuwa har ma aka lalata wani gidan yari da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin ke kulle mutane da wasu mukamai da suka kwato a hannun 'ya'yan 'yan kungiyar Boko Haram tare da Iswa. But from what the instances we are seeing now, it is something that if we continue the way we are going now, God willing this year put this to an end. Ya ce bisa yadda muke gani al'amura na tafiya za mu kawo ƙarshen wannan hakan nan da mun ga alamun hakan a cewar mai janar Christopher Musa. Bayan kammala wannan taro ne di na tambayi Christopher Musa ya min ƙarin bayani da Hausa wanda ya kara da cewa. Ah, mu a nan operation haɗin kai mun ci gaba da aiki yadda ya kamata. kamata muna kokari mu tabbatar cewa mun samu zaman lafiya a arewa masu gabar um, a yanzu muna kan aiki a ko'ina da muka san cewa waɗannan 'yan ta'adda suna ciki don muna son a samu zaman lafiya a ko'ina wannan abu ya ci gaba an kowa ina jin ya gaji kuma kowa na son wannan abu ya ƙare in allah ya so muna son wannan shekara mu samu zaman lafiya kowa ya samu ya koma aikin da ya kamata ya yi mu samu zaman lafiya gaba ɗaya ko nan zai gaya mana yanzu haka ga mutane nawa suka mika kansu ga wannan gwamnati a yanzu mun samu eh, a kai yadda yake dai mun samu wajen mutane dubu hamsin da suka riga suka mika da masu fada da wanda ba su da matan su da yaran su gaba daya duka daga larab eh, satin da ya wuce zuwa yau wajen mutane dubu goma suka shigo a cikin su kuma muna da wajen mutane dubu a cikin dubu hamsin ɗin akwai cikin su dubu goma waɗanda su mayaka ne to amma dukkan su muna tabbatar da eh, jama'a su sani cewa ba za a zo a sake su kowa kowa ya shiga cikin gari ba a'a akwai yadda aka aika akwai ka'idan da muke suke bi za a ajiye su za mu tabbatar cewa cewa ba su damu jama'a ba kuma jama'a ba su dame su ba har lokacin da gwamnati za ta zo ta dauki abin da ya kamata yadda za a yi da su so muna son jama'a su sani su kwantar da hankalin su cewa muna iyakan kokarin mu mu tabbatar cewa zaman lafiya ya shigo barno da ko ina to janar akwai kirdiga da ke nuna cewa tun bayan mutuwan shugaban su wato Abubakar Shekau akwai ragen hare-haren yan Boko Haram da kashi da kashi 72 zuwa 75 shin janar ya gaske muna da lamarin haka ne haka ne in ina jin ma ya wuce dubu saba'in ya wuce saba'in yanzu eh, amma muna so mu gaya mutane cewa mu ba za mu zauna ba sai mun tabbatar cewa mun gama da su duka muna kokari kuma mu yi wannan lokaci in gaya musu cewa cikin su da suke ji su fito daga cikin daji su zo su zauna zama kashe-kashen da suke yi ba komai wani ba Allah ake bi ba Allah bai ce ka kashe kowa ba kada su yadda wani ya ruɗe su yawancin manyan su da ke tura su ba su zo yaki suna zama suna samun kuɗi suna zama sun amma sun mai da su kaman dabbobi kaman bayi kada su yadda su fito fito za mu karbe su a hannu biyu su tambayi sauran kowa ya fito za a ɗauke shi yadda yake kuma a bashi kome ya kamata so da ya zauna cikin jama'a. a ganin cewa akwai mutane da suka mika kansu da gwamnatin najeriya wanda suka fito waje da sauransu ko janar zai iya gaya mana girgirgar mutane da suka mika kansu a musamman a kasashen waje haka. eh akwai akwai a cikin a cameroon a chad muna samun su na san yanzu mun samu modan fiye da dubu daya amma abin da suke suna fitowa kaɗan kaɗan ne sun fito yan Cameroon za su gaya mu mu kuma sai mu je can mu ɗauko su mu dawo da su mai hannu over to gwamnati sai a kai su kan ba a ajiye su. Kwamandan rundunar ofishin haɗin kai na shiyar arewa maso gabacin Najeriya kenan da ya haɗa jihohin nan guda shida ke bayani game da nasarorin da jami'an sojan Najeriya ke samu na ci gaba da yaƙi yayan ƙungiyar Boko Haram ko Iswa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyar ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voa da kam domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu haka anan Washington DC agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha takwas na rana. Yanzu kuma ga mu na gaba. Social media duniyar matasa, miya da Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. a shirin na wannan lokaci za mu yi duba ne ga rawar da kafafen sada zumunta ke takawa ga sha'anin tsaro da kuma illarsu ga yanayin tsaron duk a tarayyar Najeriya. Domin yin bayani kan hakan shirin ya zanta da masanin tsaro kada tsohon Birgediya janar na rundunar sojin Najeriya. Najeriya wato Brigadier Janar Usman Kuka Sheka. Kafafen sada zumunta suna taka rawa muhimmiya ba don komai ba kin san suna sadarwa cikin sauki ba kamar sauran hanyoyi na sadar da abubuwa ba saboda su kansu jami'an tsaron suna amfani da waɗannan kafafen don isar da sako ga jama'a cikin sauri kuma cikin sauki sannan kuma su kansu kin gani ba kamar da ba da sadarwa sadarwa take da wuya misali kamar sojoji da suke nesa a yanzu kawai inda akwai yanar gizo kin ga za su iya magana da iyalansu ba kamar da sai an yi layi gidan waya sauransu wasu ma ba san an yi hakan ba baya ga wannan kuma kin san galibi mutane suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta musamman ma matasa kin san wasu abubuwa akan yi amfani da matasa ne misali ko da faɗakarwa ce ko kuma ana so so su yi wani abu ko kuma su fahimci abubuwa musamman ma kin san matasa kamar su ne ginshikin ƙasa to kin ga za a iya samun su sosai fiye da inda kamar a ce sauran kafafen yada labarai kamar su gidan talbijin da dai jaridu wanda ya kan ɗau lokaci amma take yanzu sai ka ga an isar da sako ko kuma an faɗa kanma da mutane ko kuma an wayar musu da kai wani mutum da ke janyo tashe-tashen hankula shine yadda jita-jita da yada labaran ƙarya ke janyo cikas ga ayyukan tsaro a kasar lamarin da shugaban sashen farar hula na rundunar sojin najeriya wato manjo janar markus kanki ya ce tuni suka yunkuro wajen wayarwa da al'umma kawunan su ayyuka jita-jita dai yana kawo matsala particularly a wajen abu na tsoro sabili da duk abin da ba gaskiya ba za su iya su ga abin da ya faru alhali ba haka ba saboda haka abun yana kawo mana matsala sosai amma yanzu abin da muke yi shi hausa shi najeriya wato lieutenant general faruk yahaya shi ya ce yanzu mu tashi tsaye mu je mu fahimtar da jama'a a abubuwa da Najeriya Army suke yi duk wayanda aka sa jita-jita a ciki sai mu wayar da kan mutane cewa wannan ba gaske ba wayanda gaske kuma sai mu ce wannan gaskiya ne. To da yake kai batu akan cewa zamani ne ya kawo mu kuma a wannan zamanin al'ummar cikin ta ba za su iya yi ba tare da sun yi mu'amala da waɗannan kafafen sada zumunta ba kuma mun gani irin illan da suke da shi da kuma irin tasirin da suke da shi a cikin al'umma. Shin akwai wani shiri da kuke wajen tunkarar faɗakar ta hanyar amfani da waɗannan waɗannan kafafi? muna amfani da shi sosai don mu ma muna amfani da shi mu isar da abubuwa da muke yi ma al'umma mu gaya musu ga duk abubuwan da muke yi so kowane abu dai akwai gefen shi da mai kyau akwai kuma mara kyau amma inda yake da ya kyau muna amfani da su sai mu fahimtar da jama'a al'umma farin kaya sukan koka akan cewa rundunar tsaro ba ta da wani kafa wacce za ta yi magana da mutane akwai gibi tsakanin ku da al'umma shin da akwai wani shiri ko kuma wani tanadi da kuka yi domin ganin kun jawo mutane mutane a jiki? Eh akwai kwarai da gaskiya kamar yadda na gaya miki a babban hafsa hafsoshin sojan Najeriya wato Lieutenant General Faruk Yahaya lakon da aka kafa wannan department na Army Headquarters Department of Civil Military Affairs din to akwai wata sashi a karkashin ta wanda muna kiransa Civil Legal Desk. Wato wannan Civil Legal Desk din shine inda ake kawo rahoto duk abubuwa da ake yi ma civilian ko kuma akwai wanda ya ce ga abin da aka yi mishi da baya gamace shi ba sai ya kawo sai a duba gaskiya ko ba gaskiya ba abin da ya faɗa in kuma gaskiya ne sai mu duba in kuma akwai soja da yake da laifi to su a shi to akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tantance wannan rahotanni da suke zuwa ko kuma dai ana zuwa ofishin ku ne a kawo muku ko da akwai wata kafa ne da ake zuwa a tura da rahoto akwai kafa ne da ake zuwa na tura da rahoto ko kuma wayanda suke kusa suna zaune a nan Abuja za su zo ofishi dinmu in kuma a wayansu sashi na gefen Unis Formations na Nigeria amina kuma akwai civil legal desk shi ma a deep headquarters to tun farko me ke sanya mutane yaɗa labaran da ke iya tada husuma. Dan kika yi la'akari da yadda su waɗannan kafafen yada zumunta suke da sauƙi sarrafawa da sauransu ba kamar yadda kafafen yada labarai ba waɗanda sai an tantance kuma jama'a da dama za su zauna a tace labaru a abin a kafin a kai ga sada saƙo. To amma yanzu kin san duk ma wanda yake da waya muddin da yana da abin nan ɗin yanar gizo wato intanet sai ya zama ɗan jarida. To ba kowanne ke da fannin yadda ilimin jarida yake ba misali kin ga akwai wani abu da ake cema a turance citizen journalism wanda kowa dan jarida ne wasu ba sa tantance abubuwa sai kawai idan suka ji sai su watsa wata mm. sa'a wannan yakan bata zamantakewa kuma yakan gurbata sha'anin tsaro sannan baya ga wannan ma kuma akwai su jami'an tsaro musamman ma laifin asiri akwai abin da suke cema a turance open source of information mm. wato abu ne ga yanan birjit misali za ka ga abin da bai kamata a yada ba an yada su kuma miyagu dama abin da suke nema kenan sai ki ga sun yi abin ga misali yanzu idan mutum ko kuma wata tawaga za ta yi tahiya zuwa wani gari in muddin aka faɗi lokacin da za su ta ko kuma ga irin motar da kin ga wanda yake da mugunni ya san cewar a shi an mashi tanadi cewar ga mutanen da da zai iya kai farmaki to kin ga akwai waɗannan sannan baya ga waɗannan akwai kalaman ɓatunci da ake ɓata mutane suna wanda duk kuma ya riga kwanciya to sai ya riga ka tashi domin in aka bata ma suna kafin ka zo ka rika cewa ba ko kuma a wanke ka sai ki ga abin ya dauki lokacin ga an riga an yi dameji irin waɗannan to an sami abubuwa da dama misali kuma inda ake tayamma da mutane hankali da yawa akwai labarai waɗanda ba na gaskiya ba ne sai ki ga an turo hankalin mutane ya tashi ko su kansu jami'an tsaron a yawo da hankalin a hmm. ce gashi ana kai farmaki wuri kaza kuma ƙarya ne kwan dama kai banda bami aka yi musu inda ake kai farmaki farmakin daban inda kuma aka gaya musu daban sanda za su je sai ki gama an masu kwantan bauna. a jikkata su da dai sauran me ya kamata mutane su yi ne ganin cewa a wannan zamanin ba za a iya yi ba tare da kafafen sada zumunta ba dole ne ya kasance wato an yi taka tsantsan wajen amfani da wannan kafafen yada zumunta da ake da su suna da abin nan daɗi to amma kuma ga tsaye shi ga ranar shi madalla masu sauraro a nan zan shirin sai mako mako na gaba da yardan Allah. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri mu sake haduwa a shirye na gaba bi salam. To madalla a gaida Shamsi Hamza. To masu raro a nan Washington DC agonmu na cewa karfe goma da minti 25. da biyar. shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wato yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙasar filu shugaban Amurka Joe Biden ya dirama shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye a wani jawabi da ya yi a birnin Wosu na ƙasar Poland. Manzan Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller yau Lahadi ya ce bai da ƙarfin gwiwar cewa ana gabda da cimma wata yarjejeniyar nukiliya. sannan majalisar dokokin tarayyar el salvador ta amince da bukatar shugaba nayib bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba to madalla a gaishe ka to masu raro bakwai ga kaɗan daga cikin saƙon da ku kuke turo mana ta hanyar imel Wato sakon na farko da makaranta a yau ya zo ne daga Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writer ya ce saƙo da ke yau a jaridu cewa 'yan bindiga sun yi sanadin dakatar da tashin wani jirgin sama a Kaduna hakan bai zo mana da mamaki ba. Domin ita fitina ba ruwanta da mai kuɗi ko talaka ko mai mulki don haka mahukuntan Najeriya ƙalubale gare ku domin abin da ya ci doma ba zai bar awai ba. sai kuma sako da ya zo daga salamata haruna dabba da antimatar bafa haruna bajoga suka ce koma jam'iyyar nnpp da abba gida gida hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ubangidan shi madugun kwankwasiya shi ma ya kasance a cikin tafiyar nnpp to sai kuma sakon gaba ya zo daga haruna bajoga ya ce ya ce ku yi dan Allah ku rage ya ce 'yan kasuwa don Allah ku yi Allah ku rage farashin kayayyakin abinci. Ku ƙara da kuke ƙara a wannan lokacin da muke dab da shiga watan azumin Ramadana. Allah yake so a dinga tausayawa abin da masu azumi za su ci. To sai kuma ra'ayin gaba wanda ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe. shi kuma ya fara da sallama ya ci jinjina da ya yabo zuwa ga mai girma gwamnan jihar yobe mai malabu ne kan yadda ya samu nasarar kammala gagaraman aiki da uwar jam'iyyar ta apc ta ɗaura masa na sulhunta 'ya'yanta da kuma shirya zaben sababbin wato shugabannin jam'iyyar Sakonmu na gaba kuma ya zo ne daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau wanda ya ce Allah ya ji kan talakawan Najeriya ba don sun mutu ba domin na fahimci shugabannin najeriya sun mai da talakawan najeriya tamkar wato siyar mota su sarrafa su inda suke so to masu sauraro duka-duka abin da ya sauwa nan a shirinmu na yau sai kuma idan allah ya kai mu gobe za ku ji su abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin kamar yadda aka saba a yaushe za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu na baya da ma waɗanda suka gabata. Yanzu a Ibrahim ka almasi garba da ya ni gabatarwa sai kuma Malilu wanda ya ba da umarni da ma mu na yau Mr. Patrick. Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.